auren su auren su da wani sai wane Faiz kun dawo? Sannu ya hanyar? Ya kaga yarinya? Gaskiya ja zan iya cewa komai kan haka ba. Ha, ka ganta ba ne? Na ganta. Iko sai Allah. Wato, Faiz, abin da ya sa ka ga mun dage a kan lalle ilalla mun fi son mu ga kayi aure wato mun babban farin cikin mu ka fita daga cikin damuwa da kake fama da ita na game da irin bacin ran da ka fuskanta game da matarka hmm? wannan yarinyar yarinya ce yar babban gida yan mutanen kirki ba za ta taɓa maka abin da waccan taimaka ba yarinya ce yarinya kirki na ba da hankalinta gaskiya jiya abu ne mai sauki ba na manta da abin da ya faru da ni za ka manta za ka manta lokacin da mutum yake cikin ɓacin rai gani yake a duk duniya kamar ba wani mai ɓacin rai in ba shi ba haka yake jin ƙuna da raɗaɗi a cikin zuciyarsa amma sanda ubangijinmu Allahu Rabbi ya kawo masa sassauci sai ya ji kamar ba a yi ba abin ya zama tarihi ai kamar cuta ce mutumin da yake cikin halin rashin lafiya ko da yaushe gani yake kamar ba zai warke ba amma sannan a hankali yau yana samun sauki gobe yana samun sauki sai ka ga ya warware tas kamar ba shi ba to kai ma in Allah ya yarda ina kyautata maka zaton hakan za ta kasance a tare da kai na samun lokacin ba ba ta na musu kudin gurgura gida mutane mai da rayuwa Mun biya alheri ne yake sawa da mutum alheri to wata. Faiz, kai ma ka yi haƙuri. Wato rayuwa ba a cewa kowa da kowa irin ɗaya ne ba a jin Ai ko ciki ɗaya kuka fito da mutum halinka daban halinsa daban. Bare jam'in mata ka ce gaba ɗaya yi musu kuɗin goro a ina ake haka. Kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi. Saboda haka kowace mace da irin halayyarta. Ka yi haƙuri wannan yarinya muna kyautata mata zato mai fata na alkhairi samu ka fita daga cikin wannan yanayin da kake ciki na damuwan nan ka ji ko yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne auren so da wani sai ne ga wani ya gwada shi bai dace ba fa'iza fa'iza fa'iza ki buɗe ƙofar nan magana fa nake miki wallahi fa'iza dan kika bari na buɗe ƙofar nan ko har in kika bari na buɗe ƙofar nan da kai na ranki ne bace me kike nufi fa'iza me kike nufi kina nufin ba ki yadda da zaɓin da muka yi miki ba ba ki yadda da abin da mu muka yi miki ba sai abin da kike so wa kanki shi ne abin da ke nufi eh ya za mu zaɓa miki mutum wato so kike ki nuna mana ke kin isa kenan ke wace ce da za ki juya mu da ba za ki yadda da mu abin da muka zaɓa miki ba aminu dan Allah dan annabi aminu ka saurara yarinyar nan na riga na gaya maka tuntuni ita fa akwai wanda take so tuntuni tun tana karamarta tana da wanda take so to wai ai haƙuri a batta mana dole sai ta auri wannan umma ni da kaina na je gidan antirabu akan maganar junaidu cewa te ba zai aure ba yanzu ba zancen magana aurensa har sai ya aure da kannansa guda biyu haba umma sai mu zauna mana a da ta har sai mun jira shi aure da kannansa guda biyu yanzu tsakaninka da Allah Aminu kuma ƙaryar ma in za ka yi har sai kai wa 'yar uwata? Umma ba zan yi miki ƙarya ba, ni da ita fa muka zauna muka yi magana, ba zai yi aure ba har sai ya aure da 'yan uwansa guda biyu mata tukunna. Umma, Umma za mu jira shi ne? Wallahi ni sai na jira shi yaya. Baki saboda mu ba za mu jira shi ba. To naji, sama an ce Janaidin sai ya aure da 'yan uwan nashi biyu. Menene wai 'yar nawa take ne ne ni fa'iza? Hmm? karatu kuma take yi yarinyar nan in ma ta ƙara shekaru ba wani abu bane a batta ko Janairu ba mijinta bane in Allah bai yi da shi ba Allah sai ya kama ta wani to wai tsaya dan Allah in tambaye ka Aminu wai ta ya za a yi ma wannan mutumin da ka kama mata mai fuskar shanu zai burge ta haka ake zuwa neman aure wai kai a gurin ka haba umma umma zami ta zama kenan mu zauna da ita har sai lokacin da ya gama duk abin da yake yi muna zaune muna zaman jiransa haba umma ya zami wannan abin nan din kuma ni wallahi ina son jini kuma wallahi zan jira shi nan da shekara nawa ne har Allah ya kawo ranar auren wallahi ƙarya kike yi ba zancen ya tsaya sai mun jira shi ya gama duk abin da yake sai mun jira shi umma ya gama duk abin da ake ya shiga da ƴan uwansa mata ɗaya har guda biyu auren mata guda biyu mu muna jiran shi da mu da tamu yarwar umma kuma mu zuba masa ido haka gaskiya wannan zancen ba zai ba umma umma ni fa wannan abin ba kawai ina yi dan kaina bane Kuma ina so a al'amarin nan ne inna yarinya nan za ta samu ta huta ke ma ki huta mu ma mu huta ba za mu aurar da yar uwanmu ba ko kuma sai da akuya ta da tana ci mana danga umma kin ga ka ai an yi ba ai ba kenan umma to naji din na yadda ni ma din ai ba wai na ki bane tunda ba zan izire a gidan shi ba to amma dai abin ne a rika dubawa saboda Allah ba wai ki nai ba duk da hakan tunda kowa yana so in ya kai dan shi ai a ce ya samu gurin da zai huta ko ni ma ba ki nai ba Kuma ke ma goyon bayan shi kike Ka gani ko? Ka gani ko? An goyi bayan. Eh an goya. Da an yi magana sai ki shige daki ki je ki zauna. Hmm. Ko takobi ne ke wallahi sai kin fito. Allah sai ta fito umma. Ko hmm. takobi ce. Kafin ta fito fa Aminu yana da kyau a rika duba abin nan fa. Ni fa ba wai naki bane, amma dai a rika dubawa kuma a ba a tsamana. sai an saka ta a gaba rana ɗaya ake ma wa mutum a ce dole sai ya so abin da baya so umma yaran yanzu ba abin su a hankali sai ai ta wani zancen bin su a hankali ba za a tankura ta ba mu nuna mu mun isa da ita mu ne fa gaba da ita ke kika haife mu umma to shikenan mu ne a gaba da ita amma ko kai namiji Aminu ba a yi maka auren dole ba to akan me ya mace kuma zan da nake so in na kai ta ta zauna har abada zan tilasta ta ka banne da ita a hankali in na lallaba ta za ta iya amincewa Allah ne gaskiya ne in dai zama ne sai ki ta zama a cikin ɗakin mu gani duk yake sai kin fito daga cikin ɗakin ba komai shi soyin ya samu tangare da a ko'ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar ƙiyayya ba mai ƙarfi yana da ƙarfin sa a bincika bai zauna da masu rauni ba kenan duniya da komanta na rabu ne bai manta da marasa shi ba auren su auren su abin bida ne sai mai kai za ya gane sirri kare da ato ne wani yanayi tsautsayi ne shi aure yin salada ne gungoro yin sautu ne auren so da wani sai wani ga wani ya gwada shi bai dace ba auren so ne. Hello, Faizata. Hello, Jinedo. Ha, ya ji ki kamar wadda take cikin damuwa. Haba malam. Ba kamar bane a cikin damuwan nake. Damuwa? To me yasa ki damuwa faɗa mu? Oke kana nufin ma baka san ma me yake faruwa ba kenan? To ta ya zan sani yake ciki bayan ni ba Allah Masar bane. To gaskiya in dai haka ne ya kamata na haƙura da kai tunda har baka san halin da nake ciki ba wallahi. Me ka wannan magana kuma? Sayatu, faɗa min yanzu dai me yake damu ki? Junaidu. Dan Allah da gaske na ta ce ba za ka aure ni ba. Sai ka aure da yan uwanka guda biyu? Abadan Allah. Na sani. Amma wannan ai ba wata matsala ba ce ba. ki bari in Allah da na san yadda zan yi in sha kun matsala Abba jine ta ya hankali na zai kwanta to ni gaskiyar magana kawai ka gaggauta ai wannan abin da wurin har da gaske kake yi ki hakuri ki kwantar da hankalinki Abba jine duk ba ka gane halin da nake ciki ba ka taimaka min mana na san duk yadda zan yi in shawo kan matsalolin in Allah yarda. Ba Junaidu, an fa zo gidan nan neman aure na fa. An zo neman aurenki? ni na ɗauka ma kai ka turo kuma sai na ga wasu fuska ne daban ashe ba kai bane kuma kar ka manta mutanen nan masu kuɗi ne ni kuma kuɗin su baya gaba na auren so zan yi ba auren kuɗi ba dan Allah ka taimaka mi auren nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wace irin masifa ce dan Allah jine ka taimaka mu dan Allah ka samu anti ku yi magana nan da gaggawa dan Allah in muka yi sanya abin zai yi kyau ba dan Allah kaji Saboda ina cikin damuwa ne. To shikenan yanzu abin da za a kina ji? Yawwa ki kwantar da hankalinki. Yanzu zan je zan masa zan hanzarta zan je in samu ita Yawwa. Zan in Allah da komai zan shawo kansa. Kake samu damuwa. Ki cire damuwa a ranki. Yawwa rabin rai. Ta ba jikin mun smiling ba. kaso aso kashi ake wa take da so ya fi zama daɗi rayuwa don masoyi farin ciki ba za ya yanke ba Aurenso, aurenso, aurenso shi ne wurin dukkanin masoyi wai da gaske ne ya amina ya so gidan nan ya zo gidan nan yaron da ya zo ya danga min rashin kunya kai ma fa ka san ina son wannan auren ba wai ba na so ba to da gaske ne abin da na ji wai sai kin aurar da duk wa'annan yaran sannan ni zan yi aure haka na ce haka na ce sai na aurar da su manta wa'annan yaran mata ne shi kenan sai kai kai aure ka tafi ka bar mun su to amma saboda Allah anti aure fa shi fa na Allah ne yaushe za a ce zai an aurar da wa'annan yaran sannan ni zan yi aure kaga ya zo ya tambaye ni ya ce wai yana so ya kawar da ƙanwansa nan da wata hudu na ce mishi a'a ni ba zan aurar da kai nan da wata hudu ba sai na kawar da wa'annan ƙanninka da suke gabana ya tashi ya danga min rashin kunya a nan wurin to amma anti yarinyar nan ba yar uwata ce in kika duba ba kawai sai a ce ina yarin ya kawai a ce sai na jirawo sai yara su ni kuwa na sani yar uwarka ce amma bari ka ji in gaya maka ba za ka taɓa yin aure ka tafi ka bar min wa'annan 'ya'ya mata ba kai ka manta kai kaɗai namiji na yake na aifa kuma saboda haka ba za ka bar min wa'annan 'ya'ya mata ka je ka yi aure ka tafi ka zauna daga matanka sai 'ya'yanka ka bar min wa'annan 'ya'yan a gaba ba nan da shekara goma kai ko yau miji ya fito musu suka yi aure ka je ka yi auren ka amma sai in ta zama hannun da shi shekara goma ai ca ne ko yau suka eh, miji ya fito ba ca ne ka kai shekara goma ba amma ina baka misali ne ko nan da shekara goma sai fa na aurar da su kafin ka je ka yi auren ka dan ba zai yiwu ka bar min su a gaba ba to su ba za su jira lokaci ba in Allah ya yi ko ne yaushe ne ba sai ai ba kuma ni ban ce zan canja ba ai da abin da kike bukata ne auren ma zan musu to ban yarda ba ban lamunta ba ni ne ban maka adalcin ba saboda zaka bar mata guda biyu ka tafi ka bar mu shine nake magana ka ce ban maka adalci ba to bar ka ji in gaya maka bai yiwu ba idan za su haƙura su haƙura su tsaya har lokacin da zan kawar da wayannan 'ya'yan sai ka aura ai ban hana ka ba ko amma ba za ka tafi ka bar mun wayannan 'ya'ya mata ba ka tafi abinka ba zai yiwu ba kar ka manta dube ka fa idan in suka ga ba za su iya tsaya ba to su aura da ita inda suka ga dama kai ma ba rasa mata da zaka yi zaka aura ba ba za ka rasa ba idan Allah ya sa wannan aikin da kake nema ma ya fito za ka auri duk wanda kake so in kuma ita ce zaɓi na ba sai ka jira ka in ba za su jira ba to su ba wani ni kuma haka na ce amma ka tafi ka bar min 'ya'ya mata guda biyu a gaba don me ba zai yiwu ba daga zaran kayi aure shikenan sai matanka sai 'ya'yanka ka bar su kuma a gaba idan ka tsaya na auren da su sai ka tafi ka yi aurenka amma ba zai yiwu ba gaskiya ni an tafi iza nake so ba an yi ba kana so ba iza uzuri na da Allah ne na kwanci dan Allah ki je ki sawo mama dan Allah ki sanar da ita a je a tambaye min auren Faiza wallahi ba zan iya auren kowace mace ba ita dan Allah ki taimaka shi soyin ya samu tangare da a ko'ina ido ya ba zai yi kuka ba kowa ya sani a tarihi ana faɗi shi so bai kamar kiyayya ba a wurin so ake wata wili abin fada duk yayin ta samu tarbiya a sallada to ba za a nemi mai maye gurbinta ba Assalamu alaikum. Fa'iza ga shi. To, yau kuma ke da abu? Karɓa ki cikin ji, ya haƙuri. shi soyin ya samu tangare da a ko'ina ido ya ba zai yi kuka ba. Ba ta amina. kina ganin abin da ya aminu zai min kenan to ai na gani dan uwanki ne ko zai yi abin da zai cutar da ke ko haba an ta amina ta yaya aminu zai mun haka bayan ya san akwai wanda nake so na ji ke hakuri. kuma ai mutanen da suka zo din masu na rufa mun ba laifi ko to ni ko kallon shi ma na yi ko a na gan shi ni ba zan iya gane shi ba saboda ba san shi nake yi ba ni kuma daɗin da na jima ma sai na ji sun burge ni saboda yadda mahaifin shi ke ta yaban ki ce wallahi kina da hankali yana ta yabo na to an ce mishi kayan shago ne zai yabe ni sai ya bari in kayan shago ne ya yabe su to ki haƙuri da kinji yanzu kin ga ki natsu ki kwantar da hankalin ki kin ji ki ci abinci ba na so in ganki cikin damuwa kuma ni auren so zan yi ba auren kuɗi ko wani abu ba duk dan suna da kuɗi ni kuɗinsu baya gabana. Ni haƙuri. aure na so kowa yake fata domin farin cikin rayuwa. Abarwarai, abarwarai abin da yake so, auren so. Tamina, na kiɗa haɗa ko da nemi ko ɗan ruwa amma ko yake kama ina kasuwan shi haka. Wannan, ina.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 idanuna ba sa ganin kowace 'ya mace in ba ke ba haka zalika kunnuwana sun kurumci. ba sa jin sautin wata 'ya mace idan ba take ba bugu da ƙari na killace kalaman bakina a isolation center babu wata 'ya mace da nake iya furta makalmar so in ke ba. sai dai an samu akasi a wasu zuciya wanin ka take so wai yanzu dan Allah shirin da za ku yi kenan lokacin da ka shiga gonar tsinkan fure ba kai nadama ba sai yanzu haba hani muna zaman lafiya a ce har an je asibiti amma ka kasa sanar mu to kai ya aka yi shaba wannan fa al'amari sosai ne kawai sosai ne ko ganganci